بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا غنر الحميس إشغل دشدة وتنجماد الآخرة هجرانا دشكرة دبو ليلة دهدو دا أربعين دهدو دا wanda ya daidai da sha tara ga watan janvier miladiya shekara ta dubu biyu da ishirin da uku hadisin mu na yau an ummin mu'minin aisha radiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم حديث من أنكر وشدق أور مؤمنين Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yarda Allah ya tabbata a gare ta da ita da sauran matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabban shi baki daya wannan babbar sahabiya Aisha ummul mu'minin ita ce ta rawaito tace manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun duk ainihin wanda ya ƙirƙiri wani abu ya saka a cikin al'amarin ma'ana a cikin addinin mu wanda babu shi ma'ana a cikin addinin ta wannan abu abun mai rawa ne ma'anar hadisin kenan ta takaicin Allah subhanahu wa ta'ala ya fahimtar da mu kenan yawa wannan hadisi yana daga cikin hadisai masu tarin yawa wanda suke ja mana hankali suke mana hannunka mai sanda game da ainihin fadawa ainihin a cikin bid'a game da ainihin kirkirar wani abu mutum ya kirkiro da wata ibada ko wani kalan zikiri na daban mutum ya sanyo shi ainihin a cikin addini wanda yake baya kan koyarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya san cewa duk abin da yake tsiro zuba cikin addini matakar dai baya kan koyarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk yadda mutum ya kawata wannan abin duk yadda mutum ya sha wahala wajen aikata wannan abin wannan abin mai rawa ne ga ma'abucin shi ma'ana babu abubuwan Allah subhanahu wa ta'ala da wannan abun haka kuma bai zama karɓaɓɓe wajen Allah subhanahu wa ta'ala kenan yan duka abin da zamu yi muku kan ganin cewa lallai mun tabbata akan sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam haka na kuma tabbatar da cewa dukkanin ibadun mu muna yi ne dan neman yarda Allah subhanahu wa ta'ala kadai wannan kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya fahimtar da mu Allah ya maido da mu akan koyarwa addini maidowa na gari inda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa da gare mu inda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana margaya daga cikin musulmai Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe musu Allah ya ji kansu Allah ya sa su huta mu da muka yi saura Allah subhanahu wa ta'ala ya raya mu rayuwa ta musulunci Allah ya dauke mu na masu imani kada Allah ya dauke mu da hakkin wani akan wuyayiwan mu Allah ya sa mutuwa ta zama hutu a gare mu musulmi da ke cikin damoyi kala-kala da ke cikin bashi da matsi da talauci da ɓacin rai da cuta Allah subhanahu wa ta'ala ya yayi Allah ya tabbatar da mu akan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya mana tsari da kariya game da bid'a da sakin hanya Allah subhanahu wa ta'ala nake roƙo ya biya mana dukkanin buƙatunmu duniya da lahira a cikin sauki سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته